الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkan mu da waɗannan darussa masu albarka waɗanda muke gabatarwa a matsalacin mai girma ba da ke zazzau da ke jihar Zaria. a wannan yammaci na 20 ga watan afrilu 2026 wanda ya yi daidai da ranar uku ne ga wata yau? ram? Oke shi ma talatin ya yi shawwal biyu ga watan zulkada 1447 an taro domin ci gaba da karatun minhajul muslimi wanda littafi ne wanda ya ƙunshi bayani akan ɗabi'u da aƙidu da kuma hukunce-hukunce na fito wannan shi ne darasi na ɗari da hamsin a jerin darussan da muke gabatarwa a cikin wannan littafin albarka kuma in ba manta ba muna bayani akan nau'ukan cinikan yadda Allah ya haramta za mu tashi daga na biyar shine bai ulin gara sila ma in بسم الله الرحمن الرحيم خامسا Bai الغرر لا يجوز بيع ما فيه غرر ولا يباع سمك في الماء ولا صوف على ظهر شاه ولا جنين في بطن ولا لبن في درع ولا لبن في درع في درع في درع في درع ولا ثمرة قبل بدو صلاحها ولا حب قبل اشتداده ولا سلعة بدون النظر إليها أو تقليبها وفحصها إن كانت حاضرة أو بدون وصفها ومعرفة نوعها وكميتها إن كانت غائبة وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم لا تشتروا السمك في الماء فإنه غرر وقول ابن عمر رضي الله عنهما نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يباع تمر حتى حتى يطعم أو سوق على ظهر أو لبن في ضرع ولا ثمن في لبن وقوله نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمرة حتى تزهو حتى تزهي قال أحمر وقال إذا منع الله إذا منع الله الثمرة فلم تستحل مال أخيك وقول أبي سعيد الخدري رضي الله عنه نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الملامسة وعن الملامسة والمنابذة في البيع والملامسة لمس الرجل ثوب الآخر آخر بيده بالليل aw bin aw an-nahari wa la yuqallibuhu wal munabadatu an yanjiba ar-rajulu thawbahu wa yanjiba al-akharu thawbahu wa yakunu dhalika bay'uhuma min ghairi nadhrin min ghairi nadhar wa kamar yadda muka bani a karatu baya shine duk wani ciniki da Allah subhanahu wa ta'ala ya haramta yana komawa ne zuwa ɗayan abu guda uku ko dai ya zaman a cikin cinikin akwai alzarar shi ne rashin tabbas an satanci ko kuma ya zaman a cikin cinikin akwai alzarar zama akwai cuta a ciki ko kuma ya zaman a cikin cinikin akwai a ah, arriba akwai riba ko ainihin riba ko taɓa rauni a hannu na baban kuma na gani yana waje yawwa saboda haka waɗannan abubuwan dukkan su dole in an same su a cinikayya suna jawo wannan ciniki ya samu tasgaro ina fatan mun gane shi ne malam a nan gurin ya ɗauki ɗaya daga ciki wanda shi ne bai ne cinikayya ta rashin tabbas malam zai kawo misalai da cinikayya ta rashin tabbas shi ne malam yake cewa laye ji ji bai mu masu ne cinikayyar da take akwai rashin tabbas ba ta halatta ba fala yuba'u tumakun filma ba a fitar da kifi a ruwa wala sufin ala zuhar sha haka nan ba a fitar da sufin ala zuhar sha ma'ana yanzu kamar misali jashin akuya ne zamanto yana jikinta a cikin makarishi a kan kaza wala janinin tibakan da yin yana nufin kamar yanzu akuya tana da ciki ita ce kasewa da mutum ɗan ciki wala labarin tsibarin ko yanzu a kalla hantsar akuya ko hantsar saniya ce noyan da yake ciki an ma da shi dubu biyar wala samaratun qabla bidun salahiha ko sayar da yi itatuwa kafin tsibira. alahabbin habbun shi gidadi haka nan haramun ne sayar da ƙwaya ƙabla shi dadi kafin ke ƙarfi. Ke ƙarfi, kamar yanzu misali masara ko dawa kafin ka matsa ka ji ƙwayar ta yi ƙarfi haramun ne a wala sil'atun بدون النظر إليها أو تقليدها وفاتها إن كانت حاضرة hakanan haramun ne siyar da haja kafin a yi duba zuwa gare ta ko a bincika ta in tana nan a tabbatar an duba in kuma ba ta gurin to a tabbatar an abin nan an siffanta ta an san nau'inta wa kimiyyata da kimiyyata in kana ta ba وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم أبو لفنا عنه صلى الله عليه وسلم لا تشعر السمك في الماء هذا كسري بكي أرواح إنه غرر أبو دوانم أقيرش سبس أجل Yau, wanda wannan hadisa na sun zama yanzanta ba. وقول ابن عمر رضي الله عنه نهى أن يباع الثمر حتى يطعم يعني أكيد أن يباع الثمر حتى يطعم يعني أكيد دبينه حتى يأكلوا كسل ذائج أو سكن على ظهر يعني أكيد auduga a kan ba auduga ba a gashin tinkiya lokacin yana jikinta ko labanin kibar ko nono a cikin hanta ko samanin ki laban ko kuma mutum ya zamanto ya sayar da man da yake cikin nono akwai man shanu ko? yawa akwai man shanu da yake cikin nono ake ake wato Allah yana da hikima dole ka yadda Allah Allah ne abin shi nono ko tsakanin jini da gurin ba hayaye haka ne ko? Eh, tsakanin gurin ba haya da jini a nan nono ya kuma suke fito khalitan sha'iran sha'i mara a ka kalli wannan kawai ka ce ba Allah ne tuni ai toshewar basira ce ne kuma a tirki a cikin man a cire man shanu kuma abin da zai fi baka mamaki duka shi ne kuma ƙaiƙayi suke ci da harawa amma kuma a samu wannan ya nuna da hutu yanzu wannan zuman da ake siyarwa da tsada kashin su ko kuma kashin su amma yanzu tasirinsu shi ne magani don tasiri wannan ƙudurar ne duka wata Allah ya ce wa fi kulli shay'in dillo ala annahu hu wa fi kulli shay'in lahu ayatu a komai da ka gani akwai aya tadillu ala annahu wahid wasu ke nuna Allah shi shi kaɗai ne kaga yanzu yadda ake iya cire wannan man a cikin nona shi nona in ka kuma shi ba zai daji. shi kuma man sai ka sa shi a wata zai daji. Hmm. kuma duk gurin su ɗaya ah yace wa ne na an sallallahu isi mara ta ta ce ala ta hamarra ya hana ce da yayi ta to har ta fara jaje jaja wa kala idza mana allah samara fa bima tastahillu mala akhika ya kake gani in Allah ya hana ya yi itatuwa ta wacce hanya za ka iya halatta ta ɗan uwanka wa qawlu abi sayyid al kudiri da kuma dan abu sayyid al kudiri. نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الملامسة النبي صلى الله عليه وسلم يا هنا الملامسة الملامسة شيني كما كشغل شاغو متي sai ce duk دا كسماء ka الناس لما رشي nan وانا san ملامسة da shi kaza wannan shine mulamasa ta bai'ul mulamasa ya zama haram abin da ya zama haram shine saboda ya kunshi rashin tabbas saboda idan ya zamanto cewa idan ya zama cewa ya taɓa mai tsada ko an cuci mai kaya ya taɓa mai yara kuma an cuci mai Zama da rashin tabbas da yiwuwar cutar shi ya zama haramu wal munabaza fil bayt abin da ake nufi da munabaza shine kamar yanzu misali ka ce da mutum duk tifan da na jiho maka na siyar maka da shi kaza shine la ya fassara anan yake wal mulamasa lamsu rajul thawb al akhar bi yadihi bil layl aw bil nahar wa la yuqallibuhu wal munabaza an yanbuza rajul thawbahu wa yanbuza al akhar thawbahu wa yakunu dhalika bay'ahuma min ghayri nafa. shi nan la haka ya fassara amma su fassara ki tafi shahara yake kawai ka taba tufan wani ba tare da kayan duba ba muna baza kuma wannan ya je wannan wannan ya je wannan kuma ya zama cikin ya tabbata ba tare da an duba ba wajen shi ne ya fi zama daidai a muna baza a ce maka duk wanda ka na wannan jiho maka a hasiyar ma da kaza shi ma na malam ɗin kuma zai zama daidai inda almuna baza alawa zai mufa'ala wannan ya jefa wannan wannan ya jefa wannan a wannan hanyar za su ce cinikayya kowanne yana iya zama munafaza kuma ya halatta da fata muna ganewa ku ji ma rabisan bai'u bai'ataini fi bai'a لا يجوز للمسلم أن يعقد بيعتين wahida, بيعة ya aiki da kullum. بل يعقد كل صفحة على حدة لما في ذلك من الإبهام المؤذي من الإبهام المؤدي إلى أذية المسلمين مسلم أو أكل مال بدون حق ولعقد بيعتين في بيعة صور منها أن يقول له بعتق الشيء بعشرة حالا أو بخمسة عشر إلى أجل ويمضي البيع ولم يبين له أي البيعتين أمضاها نعم. ومنها أن يقول له بعتك هذا المنزل مثلا بكذا على أن تبيعني كذا بكذا ومنها أن يبيعه أحد الشيئين مختلفين بدينار مثلا ويمضي العقد ولم يعرف المشتري أي الشيئين اشترى لما روي عنه صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن بيعتين في بيعة bai a ta yi bai a ciniki biyu a ciniki ɗaya annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana ciniki biyu a cikin ciniki ɗaya akwai bayanan malamai mabambanta game da ciniki biyu cikin ciniki ɗaya shi malam malam yake cewa wani aqli bai a ta yi na ɗaya من أن يقول لو بيتك الشيء بعشرة مثلا أو بخمسة إلى عشرة ويمضي البيع ولم يبين له أي البيعتين أم باعها misali ya ce wannan kayan ko wannan littafin idan za ka siye shi kuɗi hannu to dubu ɗaya in kuma za ka siye shi sai nan gaba ka baya to dubu ɗaya da ɗari sai su rabu kwata da bai faɗa masa a nawa ya siyan mai ba ina fatan mun gane su rabu bai san shin ana kuɗi hannun ne aka ƙulla ciniki ko kuma ana bashi su rabu ba a san akan wanne aka tsaya ba wannan shi ake kira bai a ta yi ni bai a ya ce wa mina an yaqulu lahu bi ka hadar nan jil masalan da kaza ala biya ne kaza da kaza na siyar maka da wannan akan kaza amma da sharaɗin ni ma za ka ci min da shi kaza wa mina an yabi'ahu ahadu shay'ain mukhtalifain da dinarin masalan ويمضي العقد ولم يعرف المشتري أي شيئين قد اشترى yace mai abubuwa guda biyu akan dinari har bai san akan wani aka kullace ba kawai dai a taɓaice baya ta yi niki baya shi a yi cinikayya guda biyu kuma ba a warware akan wanne ne aka tafi ba kuma maganar cewa idan an ce da mutum wannan kayan idan kuɗi hannu ne dubu ɗari idan kuma sai nan gaba za ka biya dubu ɗari da ashirin a matsayin bai ta yi ne fi bai'a wannan bai inganta ba san ba bai ta yi fi baya ba ya fatan muna gani in dai an ware an ce ga akan wannan aka kullace sannan ba su ne shi bai a su bai a ce mai malam shi yana halatta ya halatta bambanta wannan littafin za ka ce shi kudi hannu ko kuma kai dan albashi ne sai ƙarshen wata za ka baya dubu uku da ɗari biyar قريش من بيعة ديني ببيعة كاهلت أغاني بيع العربون تابعني بيع العربون لا يجوز للمسلم أن يبيع بيع عربون أو يأخذ العربون بحال بما روي عنه صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن بيع العربون قال مالك في بيانه هو أن يشتري الرجل الشيء أو يكتري الدابة ثم يقول أعطيتك دينارا على أني تركت السلعة أو الكراء وما أعطيته لك على أني إن تركت الأذى أو الاتباع هو على أن بيتك لك كاركرن تعالى قبرك بيع العربون بيع العربون لا يجوز للمسلم أن يبيع بيع عربون أو يأخذ العربون بحال لما روي عنه صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن بيع العربون قال مالك في بيانه هو أن يشتري الرجل الشيء أو يقتري الدابة ثم يقول أعطيت دينارا على أني تركت السلعة أو الكراء فما أعطيت على أني إن تركت السلعة إن تركت شيء نعم in taraktu til'ata aw al-qira'a fa ma a'taytuka laka fa ma a'taytuka laka na'am bai'ul urbuwi shine kamar yanzu misali ka ba mutum advance malam tukur ina son na sai mashin ɗinka saboda za ka canza wani to ga dubu hamsin in ciko shi kenan in yin hanshi mashi in ban ciko ba kuma to ya zama naka Wani shi ne bayo na orbu an halatta yi saboda zai iya ƙunsar cuta kuma za a iya cin dinki mutum ba tare da haƙƙi ba shi ne bayo na orbu saboda haka haramun ne ina fatan mun gane ba gane ba kamar yanzu wannan carbin naka in ce ga dubu hamsin ina kan wannan carbin da yi cinikin wannan carbin naka akan dubu saba'in sai in baka dubu hamsin in na ciko maka shi kenan in ban ciko maka ba kuma ba za ka bani ba ba a dada mu wani shafi kira bai wani orho amma yanzu ka gani ba ta dawo shi ta yi zama haramun ɗai saboda za a ci dukiyar mutum ba tare da haƙƙi ba mu ما لم بيع ما ليس عنده لا يجوز للمسلم أن يبيع سلعة ليست عنده أو شيئا قبل أن يملكه لما قد يؤدي إليه ذلك لما قد يؤدي إليه ذلك من أذية البائع والمشتري بحال عدم الحصول على السلعة المبيعة ولذلك قال صلى الله عليه وسلم لا تبع ما ليس عندك ونهى عن بيع الشيء قبل قبضه ما ليس عندك انا كمان كمان ديزو عادي حكيم دين a ce mutum yana zuwa wajenmu yana kan kaya ba mu da kaya sai yi ciniki ya mun yi ciniki sai mu je sai mu so sai mu bashi ya na fasar ne da hakim bin hijam la ta bi ma laysa indak kar ka ce da abin da ba ka da shi ina fatan mun gane Hmm? me yasa aka haramta wannan na ɗan shi ne babu tabbas ya je kasuwa zai samu irin shi hmm. kaga cuta ta rasu abu na biyu shi ne za ta iya yiwuwa ya zamanto cewa sama da faɗi da kuɗin wani ma mun shi irin wannan duk da ni ba irin cinikin na ba wani ya dame ni cewa ina so a yi boosting ɗin tiktok ɗina kana ganin su malam ne. kana yawan shi ba kana so a yi ma bustin ɗin tiktok ka ka samu followers da yawa ka kawo kaza muka magana ina ka kake a kifi na kuma dama na jirgin kifi da hawa can garin cikin ka na jirgin kifi da hawa duk kira a waya muka yi magana Allah Malam Kabiru ya ce mun dubu ashirin. Zai ƙara mun followers dubu ashirin ce wannan babban na da'awa ne. Kuma kuɗin nan. To wala ina gaya maka ina tura mai. Shi kenan sai bulokin ina in na kira shi ba ta shiga. sannan kuma lambar shi akwai wani abu da ake ta wasu afko da ba za ka gane mutum ya buɗe saƙon ka ba na zo yanzu ya fito ko titin nan biyu ba zai bada akwai na bulu shi ne za a gane ya buɗe aka zo aka koma za a ga tikki amma ba bulu yanzu akwai wanda ake tikko ne akwai fito amma shi zai ga saƙon ko amma ba za ka san ya buɗe ba wala irin wannan yamma shi ne na gane wani mai wa'azin firmi ya ce wai ce wai yanzu inda za a zo da ƙatuwan mota da cikin yan dubu dubu ana haram haram haram ce wala kallata kuɗin sun gane wala aka ce mala hadda kai ce to ni ina Allah ne wala wani jikan mala ana saka ta wa'azin shi a ce bala haka ya ce ce yan dubu dubu kika katuwar mota ya ce a zo da ita da safe a yi tasira ana haram haram haram kala a ratsar za a kwashi ranar na ƙara gaskata magana shi saboda kaga shi wannan sai da ni ta mai kashe ji kudin nan ba na abin nan abin nan din nan na bi awani. Allah an gaya maka amma ya cinye kudin eh wallahi na daina ganin shi wallahi kai na littattafai ya ba yanzu littattafai a kowanne nake bi 4 miliyan ba ma daga waya ta kuma da wasu yi akwai mai 1.3 shi ma 2023 shi ma ba daga waya ta ba da su da yawa wanda yan ƙanana masu sun masu dubu ɗari hamsin ma duk wannan ƙanana ne kuma dai shi na littafa abin da zai fi ɓata mara ya ofisa shi ne wai fa wani zai siya ne ma an tukuri ya raba fi sabilin layi amma kuma sai ya cinye kuɗin kaga wannan <laughs> eh eh a kai masallaci ma kila ko Eh. shi ne kaga duk wannan garar ne da kuma yaudara duk suna faruwa kuma yanzu musamman na social media din nan aladi da kaga wato sai a ba social media yana da wahala kuma yana daga cikin dalilan da ya sa littafai na nake nake mu'amala da mutane ta social media saboda wani in ya ji murya ta muka voice wannan zai kare samu mana tsuwa saboda mutane da yawa ba ta yarda cewa ana sama da faɗin so babban abin da ya sa aka haramta wannan cikin kenan kaga irin su ne oda duk za su iya zama haram mutum bai da jari sai an shi kudin kan yi so ka sai ce dama da shi shi ne yake cewa abla ya mulka wani ma'aji jalika walwacce ya da wasu alasana la lati bi malin sayin da wani ha an bai shi kabla kabdi shi na an bai shi kabla kabdi wani cikanyan ne na daba kuma sun bambanta da juna da lati ta bi malin sayin da kuma bai ushe kabla kabdi ana duka sun bambanta da juna shi kabla kabli shi ne kamar yanzu in ka ce abu a wajen malam kabiru wata ta in dai baka amshi abin ba haramun ne ka siyar saboda haka irin yadda ake yanzu misali ka sayi man fetur a kamfanin dangote har kuma wani mai gidan mai ya zo ya ce ma yana son mai kawai suka ba shi takarda zai je karɓi lita dubu biyar wani ma yana so ya je an shi lita dubu biyar wannan haramun ne yasa ya zama haram saboda asali in ka ci abu a wajen mutum in duba ka an ci abin ba ciniki ma bai cika ba kuma inda za a asara to asara tana kan wanda ya ciyan maka saboda bai shiga cikin lamanin ka ba magana da magana wa bisa eh ana yi da yawa ka ce taki ka ce wani abu kawai sai wani ya baka riba

duk sabani na yi magana sai a amsa kuma ni an sa ba zai a cikin wata sai ya siyar masa ni wanda siyar ma wannan har sai ya sai na ƙasa wanda shi ba zai ma sai ya kai shi ba sai ya canza da abubuwa ya yi Allah ni dai gaskiya a yadda na fahimci wannan matsalar gaskiya ni na fi fahimta haramci. Isa ya zama haram. malam baban aka ba da kanta ba a sokewa su ka gani ko yanzu a cikin sarakunan masu daraja ta biyu na kaduna akwai wanda rigima ta shiga har da ta kotu haka ba shi contract ya ce wa wani gwamnati ta zo ta soke ta shi kuma an riga an biya su ne shi aka zo aka koma rigima to kaga wannan yana daga cikin kaga akwai rashin tabbas kuma yana daga cikin dalilan da ya sa asalin shari'a ta haramta wancan ɗin saboda akwai rashin tabbas ta fatan mun fahimta wani abu ma na iya faruwa shi ne kayan da taba a zuwa an ɗauka ba ya siyar ma wani ne ya canza maka da da ba su tafiya ba mm. kaga za a iya ba shi wasu kan wanda ba su ba shi ke kristiyan je malam bai uddaini biddaini rafi'an bai uddaini biddaini لا يجوز للمسلم أن يبيع دين أن يبيع دينا بدين إذ هو في حكم بيع المعدوم بالمعدوم والإسلام لا يج... والإسلام لا يجيز هذا ومثال بيع الدين بالدين أن يكون لك على رجل قنطار بن إلى أجل قنطار بن إلى أجل وتبيعه إلى آخر بمئة ريال إلى أجل ومثال آخر أن يكون لك على رجل شاة إلى أجل فلما يحل فلما يحل الأجل يعجز المدين عن أدائها لك فيقول لك بعدها بخمسين ريالا إلى أجل آخر فتكون قد بعته فتكون قد بعته بدين وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الكلالئ عن بيع الكالئ بالكالئ أي الدين بالدين شيء الدين بالدين لا يجوز للمسلم أن يبيع دينا بدين إذ هو فروق بيع المعدوم بالمعدوم مثال بيع أن يكون لك على رجل إنصار إنصار بن إلى عدل فتبيعه إلى آخر مئة ريال إلى عدل أن يكون لك على رجل إنصار بن إذا ما كان أدعى bashin da kake bin wani zai biya kanan kana malam kukur yana bin malam kabiru bashin dubu ɗari kuci ya cewa da babu wannan bashin hannun da wata wata ɗayan wannan haramun ne saboda shi wannan shi ma bai biya ba. Ita wani tsayin haka an yi farraka a larabin shatu ila ajali lamma hilu al-ajali ya bi madin ana da iyalaka fa yaqulu laka bi'ini hadi 50 riyal ila ajali na karfata kuma kudi to bidai yanzu kana kafa malam sarkin fada ka bashi bashin akuya ka bawa sarkin fada bashin akuya saboda da ka bashi bashin akuya lokacin da zai biya ya yi bai biya ba sai ce to kawai wannan akwai kasar mun da ita dubu ɗari biyar nan kawai wani a ƙara wa cinikin kauri sai ka ce to na siyan maka shi kenan haramun ne ta ga bashi a kan bashi na shi ma haramun ne mu je bai wani ina a rashiran bai wani ina la ya juzu lil muslimi an yabi'a shay'an ila ajalin amma yashtariyahu mimman ba'ahu bi thamanin aqalla mimma ba'ahu bi li'annahu idha ba'ahu iyyahu bi 'asharatin thumma ashtarahu minhu bi khamsatin yakunu kaman a'tahu khamsatan ila ajalin bi 'asharatin wa hadha 'ainu riba ban an-nasi'a المحرم بالكتاب والسنة والإجماع وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم إذا ظن الناس بالد... إذا ظن الناس بالدينار والدرهم وتبايعوا بالعينة واتبعوا أذناب البقر وتركوا الجهاد في سبيل الله أنزل الله بهم بلاء فلا يرفعه حتى يراجعوا دينهم وقالت امرأة لعائشة إني بعت غلاما من زيد بن الأرقم بثمانمائة درهم نفيئة إلى أجل وإني اشتريته منه بستمائة درهم نقدا فقالت لها عائشة رضي الله عنها بئس ما اشتريت وبئس ما بعت إن جهاده مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قد بطل إن جهاده مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قد بطل إلا أن يتوب نعم آه. bai'ul ina ya ke nufi da bai'ul ina abinda ake nufi da bai'ul ina shine ka siyarwa da mutum kaya bashi ko kuma ka zo ka siya a wajen shi da ƙasa da kuɗin da ka siyan masa kawai zo ladan sai ka yi buhun shinkafa a waje na bashi Ali ya cewa zai biya ni nan da wata ɗaya akan naira dubu saba'in sai kuma ladan ya je ya ce ka ai na ma fi son kuɗi fa sai ke to ka kawai a baka dubu sittin wani shi ake kira bayul ina yana zama bayul ina ne idan babu tsarafin salis ma'ana tsarafin salis shine in ya zama cewa in ya zama cewa babu ba wani aka siyarwa ba kuma wani aka siyarwa ya halatta ta yi shinkafa ta dubu saba'in nan gaba za ka biya kuɗin ka zo ka siyarwa da wani dubu hamsin ya halatta amma inda yake zama haramun shi ne in ka siyarwa wanda ya siyan maka shi ne halatta shi ne yake cewa bayan lina la yaji bin muslim an yabi a shari'a la'ajirin? ثم يشتريه ممن باعه له بثمن أقل مما باعه به لأنه إذا باعه إياه بعشرة ثم اشتراه منه بخمسة يكون كمن أعطى خمسة إلى عجل بعشرة وهذا عين ربا النساء المهرم بالكتاب والسنة والإجماع وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم إذا بنى الناس بالدينار والدرهم وتبايعوا بنئينا واتبعوا أجناب البقرة Wata wa da titi fi la, idan mutane suka yi rowa biyare da kuma dirhami wata baya obin ina kuma suka yi cinikin ina wata bau zinabal bakar suka bi a zinabal bakar wasu malaman suka fassara shi da kira noma wasu sarki noma ba wani abu da suke ke noma ba su da yadda ya kamata wajen kun da fi sabilillah suka bar jihadi أنزل الله بهم بلاء الله يتقم بلاء فلا يرفعه الله بزيد لو تشبهت يرجو دينهم حتى يكون كوما زوا قاعد وقالت امرأة لعائشة وتمت في لعائشة إني بئت غلاما من زيد بن الأرقم بثمانين درهم ناس هي روى ناس هي yaro wani bawa a wajen zai bin al'arƙam a kan dirhami 800 zan biya shi bashi zuwa wani lokaci kawai nishtarai tumini da suke a cikin ya ci birham na ƙadan sai kuma na siyan maka da shi a kan dirhami 600 ina na isa ta ce bi ta mashtarai ta bi ta da abin da kika siya da abin da kika siya duk sun munana inna jihadahu ma rasulillahi sallallahu alaihi wasallam qad batala illa an yatuba yakin da ya tare da annabi sallallahu ya lallace sai idan ya tuba ina fatan mun gane kun gane baiwar ina shine ka sayarwa da mutum kaya bashi ita kuma ka zo ka sayi abin a ƙasa da kuɗin da ka siyan masa. Sai shi ake kira baiwar ina.

lokacin mana aiki a firamare haka yake yawan zuwa lokacin albashi na dubu shida da ɗari shida akwai fawon da suka rage sai wajen shekara a cikin su ne masu ɗaukar dubu goma wanda suke level o seven 2001 wala haka za a gani lokacin fice yana dubu hudu haka ake ce da shi mutum ya je ya karbi keken dubu hudu kuma yana karɓa zai je siyan ne ya wani ya ba dubu uku na ɗari biyar sai ga mutum yana ɗaukar dubu goma lokacin kashi ake bayarwa a buhu ake rarraba kowa ake fito da kuɗin a bashi wala malam sai ga mutum ya tashi ne a ɗari biyar saboda su masu su sukan za su kawo wa za su ba mai biyan albashin lis ya kawo wani kuma za ka ɗauka in abi albashin shi dubu goma ne ya anshi ya shi ba abin nan ɗin dubu tara za ka samu ko naira ma bai amfana da ita ba duk ya ansa ne kuma ya saya. kuma ni daga cikin shawarwaran da nake bayarwa shine mutum yana da matsar amfani rayuwar shi ta koma daidai ruwa daidai ruwa daidai ruwa yawa an kai wajen su tabbata haka suke cewa daidai ruwa daidai tsaki saboda haka idan rayuwa ka ta zama daidai ruwa daidai tsaki za ka huta in dai ka fara rayuwa a bashi haka za ka tafi wallahi ko ta ka ta sa ka kakkaci Thank you. fara ma abin da Allah ya hana yake so zai yi sannan kuma ba shi da ake cikin shi a kan karar ya so haram akwai riba yi eh. karar haram ma shi ne ce cikin rubuta yana wannan mafan mace ya ce kuma ga shi ake ba shi eh. kuma kuɗin nan an ba shi mashin a kan misali miliyan ɗaya a misali to da aka zo sai a zo kuma ana ba shi ana ba shi dubu ɗari shida dubu ɗari bakwai waɗannan ya zama a ga ba da kuma abu biya a an ba an biyar ba a da banda ma wannan kara makalla ko da ma bashin ya zamanto babu riba a ciki in dai mutum zai iya karya kai ya ce kai ya amsa wallahi mala saboda yanzu misali ka an shi bashi a wannan watan saboda albashin watan ba zai ishe ka ba ka shi bashin da za ka biya wata biya to kafin ka biya wannan bashin a wata na gaba ma sai ka sake cin wani eh saboda shi ma albashin ka na watan gaba shi ma ba zai ishe ka ba akwai wani da na gani wani ma'aikacin waje ya fi kwana goma ba na gan shi zai je ki bashi na tambaye shi nawa ne ruwan ya ce ai ba yawa duk dubu goma dubu ɗaya ne amma yanzu akwai wani bashin da ake a ce akwai ce to in ka saba haka haka rayuwar ka za ta ba baƙin ciki da damuwa ko a kare akwai wata tambaya sai dai zama kuma fa kuma fa wallahi malam wato daga cikin abin da zai baka mamaki yadda suke su yadda suke abin nan yadda yadda yadda bankunan nan suke wato ma PSA e. wala ko su ma'aikata da muke zaune da su aka tura mana wasu allowances ana gani wallahi malam ko minti ɗaya kuɗin ba su da shigowa ba su karfe sai na ga sarrafa ba kowa ma albashi ba ne alawus ne wato sun riga kamar dai mutumin da ya ɗanawa eh Kawai da irin mutumin da ya ɗanawa tsera tarko su wahalarta kawai ya hau kan tarkon da ya hau zai kama shi Allah malam shi ne abin da zai baka mamaki jama'a ki da gala da Eh, mu fassara shi ko? Hakan haya. na malam jafa Thank you. Ini juga ya di shi asali akwai abin da ake ce masa khiyarul aib a musulunci abin da ake nufi da khiyarul shi shine in dai ka saya abu in dai ka saya abu to mutukar aka samu aiki to kana da damar da za ka ce ka fasa kana da damar da za ka ce ka fasa ka da shi a canza zamawa amma cewa in mutum ya ce abin ka ya ka samu aibu ba za a iya dawo da shi ba wannan kuskure ne yaron aiki in dai an gwada a gaban ka yana yi daga baya ka gan shi kuma baya yi wannan ba dole ba ne ya saboda kila a wajen kai samu matsala saboda akwai ƙa'ida al'asru al'asru istifatul arida al'adam al'asru istifatul da ba da da

wannan haram ne ba yau cin dukiya ne ba tare da haƙƙi ba Inde za a ce ma shi ne na ce maka inde za a ce in baka biya ba kudin ka sun tafi duka wannan bai halatta ka shiga ba saboda ya zama cin dukiyar mutane ba tare da haƙƙi ba wannan ruwan zamzam ne ko ɗan ƙasar waje ne <laughs> yana da zarfi Allah ya ba mu sa'a ɗauki shi saboda shi ma magani Allah ya ba mu sa'a ina ga za mu taƙaita a nan sai sati na gaba in mun zo sai mu ci gaba da bayani akan nau'ukan ya insha Allah kafin lokacin yake cewa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh